tafiyar taurari kewaye ne kamar yadda muka ce musulmai ke kewaye ɗakin ka'aba to tambayan anan shine menene suke kewayawa su wa'annan taurari taurari suna kewaye ɗan uwansu tauraro e, taurarin da suke arewacin duniya suna kewaya tauraron arewacin duniya wanda shine sarkinsu shine shugabansu shine jagabansu dukansu shi kadai suke kewayawa yadda dai kaga ka'aba a tsakiya musulmai suna kewaya ta haka a sama dai wannan saman da ka sani taurari suke kewaye ɗaya daga cikin tauraro kaga wannan abun mamaki ne ko haka allah ya so ya yi abun shi yawwa to wannan tauraruwa da ake kewaya ta ita ce ake kiranta da tauraruwar arewa da turanci ana kiranta north star amma an fi saninta da suna polaris wannan polaris tana da muhimmanci ga sauran taurari saboda haka ne ma yasa dukkansu suke zagaya ta eh dalilinta muka samu abubuwa da yawa a wannan duniya to anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tauraruwan da take can kudancin duniya sauran taurari suke kewaya ta menene sunanta Idan ka san sunanta kana iya sa a comment section, idan baka sani ba kana iya duba Allah za a samu wanda ya sani da ya saka. Sannan kuma kana iya yin sharing na wannan video ga wasu mutanen hallau saboda su ma su amfana kamar yadda ka ji daɗin wannan video To wannan shine, ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria. Bisalam.